Liman. Ai gari. Kana ji na? Ina jin ka. Yaro malam. Kana ji na? Kai sarkin gida. Kana ji na? Kana nan doka zan kafa a garin nan. Allah doka zan kafa. Kyau. Ai gari ai irin irin aikin da za ku dinga yi. A'a. Kai shine za a zauna lafiya. Kaga garin nan namu in ba da doka ba fa. Ni ma ki hafi tsare. Wallahi ai me ga ai sai kun tayi yatsu. Ka san da akwai yan bana bakwai a garin nan. Liman. Kana ji na? Na'am. Kai sarkin gida. kai wa maka kake yaran malam yaran malam doka ce daga yau yau wata rana muna talata a litinin kai ko wala hamma kuwa nake ina azarba bi saboda na tundura ne wallahi kaji na ka bu kwararo kwararo layi layi kai shela da wani iji da wani bai ba ma a gaya mas kwararo kwararo layi layi cewa ta ni mai gari kwararo kwararo layi layi yabba yawwa haka nake son kalan mala dubu biyar biyar iman na dawo gare ka kai ne mai addu'a Allah ya kawo Allah ya shigo da abin da muke roƙo a ci gaba da addu'a kan wani doka fa da na kafa zamu dage zamu dage yawa dubu biyar biyar din nan fa kowa fa sai ya biya zamu bakin kokarin mu ka fahimta Allah ta yama yawa yara kin kai kuma sarkin gida da kake wani gwakwalo mu idanu ka ji da wai Allah ka samu tuntube Allah ka bar cikin gidan nan duba na har nan. yawa kuma sannan yawa Allah ma albarka daga kan makaho gurgu kai ba turu ba dan makodi ne mutum fa sai ya biya ba kai ka cika azam ba nake ka na tsawon da zara Allah kiyaye ka na tsawon da zara Allah mai wancan mai yake ne ai ka da mabaraci don eh. sai a kirawo shi maimaita abin da ya faɗa almajiri ha mai gari ga almajiri nan zauna a nan mai gari ne ya ji kana bara ka maimaita masa abin da kake cewa ana ce ala kaɗa zautsayi da asara ah, ah. a a ha da asara amma wannan ko dan bakin ciki ta yaya za a yi muna zaune a fadi in ba in ba hakan ya za a yi mu samu babu tsautsayi da asara mu kai za mu samu Allah ya taimake mu ga wannan ai bakin ciki ne a fili kace wai Allah ya za a zama da muke a nan Allah ya kawo mu samu mu ci amma idan ga irin wannan ko dan bakin ciki wannan kan da ai yau ka hadu da bakin ka ka hadu da shi tsayi da asara akan wata ke daban ta ka zo ka wuce kana ce Allah wannan ai bakin ciki na a fili wallahi nan fa turo bara kuma kenan sai a ce da mai gari to bara baka ji abin da nake ai bane ke la'akai ne wai mai gari na siya biya naira dubu biyar lima na ce bai zayawa almajirin nan ai abin da ya kamaci wannan almajiri kawai ina tunanin ai ma fashin baki alhamdulillah kaga kamar da kai fa da ɗin da shi wallahi ai kawai abin da ya kamace Ah, yaron mai gida eh, wa kake da suna Allah ya taimaki mai gari hmm? yaron malam yaron malam ya kamata ya wannan ban Allah ai abin da liman yace a masa ai kai haka za a masa ai fashin bakin nan ai shi za a yi masa magana ne ce ya lama da hakuri hakuri ne yake hakurin kamar tsawo aka ce kamar tsawo sosai sabar rashin kunya ba kalli fa ya jefa kafa kama isa kofar silba munan gashi muna zaune hannu na ai shine to dai tunda an yi haka rage rage bare